jama'a musulmi mu da sake haduwa a wannan a masallaci namu daga cibiyar mu ta darul hadisi salafiyya kafin babban malamin mu Muhammad Awwal Adam wanda aka fi sani da Albani Zaria Allah ubangiji ya cika shi da rahama a yanzu da muke magana mun shiga daren Laraba daren uku ga watan Zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha tara ga watan biyar shekarar bature dubu biyu da ashirin da wannan shine darasi ne lambar kasas na arba'in da shida insha Allah a cikin jerin giyar karatun wannan littafin mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ولفن الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نور الألباني الله أبنجي ذي كشف رحمه idan jama'a masu bibiyan mu a wannan darasi ba su manta ba muna darasi a cikin fasulin da malam ke mana bayani game da sifar sujuda wato yadda ake tafiya sujuda da yaya ake yin sujuda da abubuwan da ake bukata idan mutum ya sujuda da abubuwan da shari'a ta hana a yi su a cikin sujuda duk yana tattara mana bayanai a karkashin wannan a darasin da ya gabata mun yi yunkurin mu nuna mana gaban a aikace duk da cewa muna da alƙawarin za mu zo mu suranta mana ko mu sifanta mana sallan aikace insha Allah amma saboda musamman bayanan da ya kawo a karkashin wannan sifar sujuda bayanai ne wanda yana bukatan a tsaya a nuna sa aikace to sai dai muna son mu kai gaban da mana ya gama tattauna duk wani bayani da ake bukata, sai da idan muka tashi sifantawa to za mu bayyana kowanne daga cikin abubuwan da muka ji bayanin su insha Allah da haka za a yi mana hakuri, muna sa ran wala Allah a karshen darasin yau mu iya kaiwa inda za mu nuna mana abubuwan da muka tattauna a aikace din insha Allah to sai dai kafin mu ci gaba daga gaban da muka kwana ina so dan yi mana tsokaci musamman game da munasaba na waɗannan kwanaki tare da cewa alhamdulillah Allah cikin ni'imarsa ya ainihin wato ba mu dama a wannan cibiya an shirya mana wa'azi musamman game da waɗannan kwanaki goma kuma alhamdulillah malaman namu da suka yi mana wa'azi sun yi mana bayanai masu ah, muhimmanci masu kima kwarai da gaske Allah ubangiji ya ba mu ikon aiki da abin da suka karantar da mu Ba ma abin da nake son mana bayani shine abin da ya danganci a layya akwai wasu sharuɗa ne da nake gani yana da muhimmanci in tunatar da kawunan mu duk da kamar yadda nace a bayanan da aka yi mana a wazi an yi mana isharar su sai dai ina son ware su ne in fitar mana da su saboda mu yi ƙoƙari, mu ƙara fahimtar yadda abubuwan suke wato akwai wasu sharuɗa da malamai suka ambata game da abin da ya shafi layya idan aka ce abin da ya shafi layya malaman suka ce ya danganci sharuɗa game da dabban da ake yankawa sannan na biyu sharuɗa game da fitar da dabban zai ainihin wato cika kafin a iya yankawa sai na uku sharuɗa na wanda shi ne kuma zai yi layya kaga sharuɗa guda uku kenan a takaice idan aka ce sharuɗan dabban da ake yankawa malamai suka ce su ne waɗannan dabbobi da Allah ya ishara a cikin alkur'ani a surori daban-daban su ne suratul an'am suratul ma'ida suratul hajji da Allah yake kiran su bahimatul an'am a can kuma Allah yake samaniyata azwaj ina fata an fahimta da Allah yake wa azzin fil nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli zamiri ya tiraka min zamirin ياتينك من كل فج عميق سيف ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات سيف على ما رزقهم من ماذا من بهيمه الانعام daga nan sai malamai suka ce dabbobin da ake layya ko hadaya ko fidiya in ta kama mutum to su ne waɗannan bahimatul an'ami da Allah ya ambata a cikin alkur'ani nan waɗanne dabbobi ne bahimatul an'am malamai tun daga ainihin wato cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama malaman tafsiri a cikin su irin su ibnu abbas da ainihin wato su ali dan abi talib da abdullahi dan umar da makamantansu suka ce su ne dai Allah ya ayyana a cikin wancan suratul an'am da muke isharar Allah ya ce samaniyata azwaji dabbobi ne waɗanda suke dangi guda takwas an fahimta ko akwai su a cikin al'ibil raƙuma kenan idan aka ce raƙumi ana nufin namiji da mace kaga cikin dangi guda takwas an samu guda biyu sannan sai a cikin albakar shanu shi ma namiji da mace an fahimta ko haka ya samu dangi nawa kenan hudu sannan cikin alghanam idan aka ce alghanam su ne ƙananan shi wato tumakai da awakai farare da jajaye Allah ya sa an fahimta su ma namiji da macensu kaga an samu nan kuma guda nawa hudu in aka haɗa da wancan hudun su ne samaniya ta azuwa haka Allah ya ambata sa a cikin alkur'ani min ba'd ithnaini ومن المعز اثنين ومن الغنم اثنين ومن البقر اثنين ومن ال من ايه من المعز اثنين ما انبتا ko sannan min al-baqar اثنين sannan wa min al-da'am اثنين jama'an gano wannan da kyau ko cikin waɗannan dangogi guda takwas su ne ake kira bahimatul an'am ina fatan jama'an gane to a cikin su ne ake yin layya ko hadaya ko fidiya ga wanda ainihin wato ta kama to wannan shine sharaɗin dabban da za a yarda da haka duk dabban da ba waɗannan ba to ba a yin layya da shi jama'a an fahimta ko da haka idan akwai wasu a kidahumai da suke cewa wai za a iya yi da kaza ko da kaga wannan shirme ne dama ina fata fahimta Allah ya kyauta ko da dabbobi da suke da wato yanayi irin na waɗancan manya kamar misali mu da muke ainihi wato bin tafarkin salaf da ake kiran mu da salafiyuna ko muke kiran kawunan mu salafiyun to muna cin naman doki saboda dabba ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci naman sa kuma ya halatta cin naman sa amma ba ma lissafa doki a cikin dabbobin da ake laye da su saboda ba su daga cikin bahimatul an'am balantana wani ya ce ruwa yana yi da zakara wani yi da zomo wannan shirme ne ina fata an gane to kaji wannan shine sharadi na farko nau'in dabban da ake yankawa shine waɗannan dangi guda takwas bahimatul an'am kuma an ji wannan da kyau ko to sai na biyu shine waɗannan sifofi ne dabbobin nan za su saka kafin a iya yin laye da su na ɗaya dabbobin sai sun kai wato lokaci da shari'a ta ayyana a cikin kowannensu shine hadisin muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazbahu illa musinna ba a yanka su sai sun kai musinna to menene musinna shine dabban da ya kai lokacin da shari'a ta ayyana cewa ana iya yin ibada da su to kowanne daga cikin waɗannan dangogin akwai shekaru da shari'a ta ayyana musu a cikin raƙuma to raƙumi sai wanda ta cika shekara biyar fa'ida. da aka duk raƙumin da bai cika shekara biyar ba to bai kai musunna ba a cikin dangin raƙuma da an fahimta a cikin shanu kuwa sai shanun da ya cika shekara biyu fa'ida. daga shekara biyu zuwa sama da aka wanda ya gaza shekara biyu bai kai musunna ba ba a yi lage da shi ana fahimta sannan cikin ƙananan bisashe su waɗannan gabaki ɗaya hukuncinsu shine sai wanda ya cika shekara ɗaya dingi fasa'ida sai abin da ya sama wasu malamai da suka zo sai suka raba a wajen waɗannan ƙananan bisashe suka ce idan tumakai ne ana iya yi da wanda ya cika wata shida Hukun fahimta amma zance mafi inganci shine da tumakai da awakai fararen da jajayen gaskiya sai sun cika shekara guda dalilin waɗancan malamai sun yi hujja ne da hadisin annabi sallallahu alaihi da wani sahabi an wayi gari safiyar sallah sai ga makwabtan shi da dangi suna ainihin wato sha'awan cin nama sai marmaza je yanka nashi ainihin wato ragon layya kafin a yi sallar idi ana zuwa sallar idi sai annabi ya yi bayani cewa duk wanda ya yanka dabban shi kafin a zo sallah ya yanka nama ne kawai wa iyalansa amma ba layyayi ba shine sahabin ya zo ya ce ya manzo Allah ai ni na dauka cewa yau ranar sallah ne ranar da ake son a faranta wa makwabta da dangi shi yasa na yi marmaza na yanka na wani rada nama manzo Allah ya ce ka yanka eh, naman naman sallah amma ba layya ba sai ya ce to ya manzo Allah ina da wato wani rago wanda na kiwata amma bai kai shekara ba watannin wannan ragon shida sai dai inda za a gwara shi da wasu shekararrun ragunan ma ya fi su ƙoshi da mai da nama da komai manzo Allah sai ya duba sarƙaƙiyan da ya shiga cewa yana da ragon da asali ya cika shekara kuma da shi ya kamata ya layya amma sai gaggawa yankawa da haka sai annabi ya ce to ka je ka yanka wannan mai watanni shida amma daga kanka ba a ƙara halatta wa wani ya yanka wannan ba ina fatan jama'a gani da haka sai an yi wato wasu malamai ce gani tun da an halatta ma wancan ko a cikin raguna da aka samu wanda ya wata shida ana iya yanka amma kamar yadda muka je a cikin hadisi annabi ya ce shi kadai aka halattawa daga kan shi ba a ƙara wa ba to sai kuma aka ƙara samun wani instant wani shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wato a kamar za a ce contract kenan ko ya je ya raba wa mabukata raguna annabi yana da garken raguna da ya sa a rabar wa mabukata domin su laye da shi ka ji sahabbai yadda suke da ƙaunan ƴan uwansu sahabin nan ya je ta neman mabukata yana karaba musu yana karaba musu har ya gama rabe ragunan kaf bai tuna shi ma ashe yana da bukata a gidan shi ba Allahu akbar sarki ya tabbata ga Allah ulaika abai fa yi bi mislihi waɗannan su ne mato waɗanda muke koyi da su kai jama'a yau mutanen zamani in aka ba mutum rago ya je rawa me kuke tunani wani ba ma wai ya tuna da kanshi ba a'a idan da za a ba shi guda ɗari don Allah da da ƙyar zai raba guda goma goma ma ba haka bane jama'a wannan shine halin mutanenmu da jama'a yau Allah ya kyauta wannan abin takaici ne wallahi ta ji su sahabbai kokari su rige-rige suke a wajen ayyukan alkhairi da Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun mutane nawa ne yau ake ba su tirelar raguna su je su raba wa talakawa ba ma za a ji labarin su ba wancan da ya raba goma ma yana da imani an fahimta ku ina nufin imani na marasa imani ba kada wani ya ce yauwa ashe yana da kyau a'a annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin al-Imam Bukhari da sauran malamai yace duk wanda ya cika sharadin musulunci kuma aka wakilta shi ya je ya bada sadaka ya je idar da sadakan kaman wanda ya aike shi ya ainihin wato bashi sako ba tare da yayi magudi ko yayi cewa cewa ba annabi yace za a bashi lada kan kan kan da shi da wancan da yace ai sadaka ta Allah ne karafa amma idan kai ha'inci kai cuta kai kwange to shikenan kayi asara ba asara ba kuma kana daga cikin waɗanda Allah zai kama da laifin zalunci da cuta Allah ya kyauta a shahid wancan sahabi ya gama rabarwa kaf sai da ya gama rabarwa sai ya dawo manzo Allah ya ce ya manzo Allah na gama rabarwa na manta da kai annabi ya ce to iya waɗanda nake da su kenan ni kuma aka ce sahabin shi ma sai ya ce amma ya manzo Allah ina da wanda nake kiwo a gida sai dai bai shekara ba watanni shida ne annabi ya ce to kai ma je ka yanka amma bayan ka kada wanda ya kara yanka na wata shida to sai waɗansu malamai ke gani aikin da an ɗaga kafa wa wancan shi ma wannan an ɗaga kafa to ana iya ci gaba da ɗaga kafa ina ta an fahimta amma ga in ka dubi halayen da waɗannan sabon suka shiga shi yasa shari'a ta yi musu wannan izinin kuma ko ba komai manzon Allah wanda Allah ya yadda wakilin shi ne da haka in annabi ya ce ayi yayi to tun da yake bayan su bai halatta ba to abin da ya fi dacewa shine sai ka daidaita wanda ya shekara a cikin ƙananan bisashe a shayi wannan shine daga cikin sharaɗin da dabbobin da za a yanka sai sun cika raƙuma shekara biyar fa'idan ko shanu shekara biyu sama ƙananan bisashe da tumakai da awakai da mazajensu a shekara guda wannan na farko kenan sai abin da ya danki ya danganci lafiyansu ba a yanka wanda yake da makanta makantar nan na ido ɗaya ne ko idanun duka guda biyu ina fata an gane ba a yanka wanda yake da wato gurguntaka wanda gurguntakan kuma ya bayyana daga nesa yana tafiya ba a ga yana ɗan gishi ina fata an gane ba a yankawa haka wanda yake da cuta ga cuta ya bayyana ƙara a jikin dabba ba a yankawa sannan ba a yanka wanda raman shi ya bayyana ma'ana ga ƙasusuwa kana iya taɓawa ka ƙirga ba a yankawa duk waɗannan na daga cikin abubuwan da dole sai dabban da za ka yanka sai ya kuɓuta daga gare su domin ibada za ka yi wa Allah tare da cewa lan yanala Allah a Allah ba shi yake bukatar naman ba amma tunda ibada ne ba a san a yi da abu ne kaskanci za ka samu ƙosasshen dabba a cikin duk waɗannan da kake son ka yanka jama'a an ji waɗannan sharuɗin ko to sai abin da ya dangaci sharaɗi na uku shine sharaɗin wanda shi zai yi yankan kamar yadda aka sani dama musulmi shi yake waɗannan ibadoci ko akwai sharaɗin musulunci sai ainihin wato balaga dama wanda shari'a ta hau kan shi shine wanda ya balaga to sai wanda yake da hali to a nan jama'a aka ce kana da hali ana nufin kana da dukiyar da za ka siya dabban ko kana da dabban ka mallaki dabban kai kana da mulkan kamilan an fahimta ko ko kana da wadatan da za ka siya wanda idan ka siya to ba za ka shiga cikin ainihin wato a talauci na rashin abinci ba ko wani abu makamantan haka to wannan shine wanda ya cika sharaɗin yin layya kuma wajibi ya layya ina fatan jama'a gane sai kuma abin da ya shafi lokacin da ake yankawa ba a yankawa kamar yadda muka yi shara cikin wancan hadisin sai bayan an yi da sallar idi da haka masallacin ko filin idin ku an sallame sallar idi to daga lokacin ya halatta a fara yanka dabbobin layya to yaushe ne lokacin ke karewa yana karewa ne bayan kwanaki uku an fahimta ko daga ranar sallah idan aka ce yau sallah yau goma ga watan zulhijja to ranar sha ɗaya sha biyu sha uku duk ranakun yanka ne waɗannan ranaku su ake cewa ayyamu tashrik da annabi ya kira da ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ranakun ci ne da sha da ambatan Allah to ranakun ana iya yanka har zuwa faduwar ranan sha uku ga watan zulhijja shine karshe da zarar ranar ta fada a yinin sha uku ga watan zulhijja to lokacin layya ya wuce kenan wanda bai samu ba ko kuma wani shekara kuma an gano wannan da kyau. ko to wani lokaci ne ya fi falala shi ne wanda ya yanka ranar sallah na shi ya fi falala gwargwado yadda yake yin nisa daga ranar Sallah gwargwado yadda falalan ke sauka kar ku manta kwanaki goma da annabi ya bayyana falalansu to ranar yankan sallah shine rana na ƙarshe ai da haka wanda zai yanka layyan shi a wannan ranar yana daga cikin mamin ayyami al'amalu salihu afdal wa ahabbu ila Allah min ayyamil ashr hijja duk abin da kai a cikin waɗannan kwanaki to babu ranar da zaka yi aikin da ya kai falalan su ba ranar zaka yi aikin da Allah ya fito kamar su da haka layyan da kai a ranar goma ya fi na sha ɗaya ya fi na sha biyu ya fi na sha uku jama'a gara nan da ke ko da haka wanda yake da hali kawai ya yi abin da zai wasu na cewa wai ba za su yi ranar sallah ba sai kashe gari wai saboda samu na arha ko su samu na banza za ka iya samun arhan amma kuma kai ma ka shiga cikin asara haka ne ba da wa inda ka yi asaran wancan falalan layyanka ya yi amma dai fallon ka gane bai kai na wanda ya a cikin kwanakin can ba ina fata jama'a mun gane to waɗannan su ne abubuwan da na so in dan tuna mana a yi haƙuri da fata Allah Ubangiji ya amfana da mu da muka ji sai wani shari'i ne muhimmanci akan wanda zai yi layya daga sadda aka shiga daren farko na kwanakin to shari'a ta ce kada ya ƙara taɓa wani abu na jikin shi na gashi ko kumba ko wani fata ina fata an gane har sai bayan ya yi layya wannan hadisi ne kamar yadda muka ji a mu'adara hadisi ne tabbatacce kuma wanda ake hukuntawa Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na makaran Allah na eh eh akan raguna ya eh, haka ne gaskiya ne eh. wani yana ganin ma kamar bai yi ba ai shi za mu kai bayanin nan eh, dan a gane shari'a dai ga abin da shari'a take ya rage yanzu kai wanne kake da iko a ciki sai kai ina fata an gane idan musamman yadda misali yanzu ake cewa raguna ke tsada sai ka samu tinkiya gane ko ka yanka layya ne ibada ake yi wato ba abun mutane su je suna maka dariya bane ko kana jin kunya a'a in kana da karfin dan taure ne sai ka je ka siyo abunka eh yana bunka yana ne kana jan shi eh, layya ne Allah ya karba in kai da ikhlasi sai ka fa wanda yayi da rakumi ma to sai dai wasu malamai kuma suka tsaya suna magana ne akan cikin su guda takwas din kuma wanne ya fi falala namijin raƙumi ko macen namijin sa ko macen rago ko cinkiya ɗan akuya ko akuya ɗin wanne ya fi nan ma malamai sun yi maganganu wasu malamai kamar malikiya suka ce rago shi ya fi saboda ainihin wato zaƙin nama ake so a wajen yankan wasu kuma suka ce a'a raƙumi ne saboda yawan nama ake so ina fata an gane ai ina jin mun ishara kwanaki ko idan ka duba wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin falalan zuwa masallacin juma'a da wuri yadda annabi ya jejjera waɗannan ainihin dabbobi za ka ga waɗannan ya gabatar ina fata an gane kuma kowa san abin duk da aka yi da mutane da yawa za su fi amfana zai fi almuhim duk wanda kake da iko dai in kai da ikhlasi ka tuna abin da Allah yake cewa lan yanala Allah hadukum wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum taqwan Allah yake so sai wani musamman a abu da kaya suna ma a cikin tambayan shine idan da mutum zai yi da macen waɗannan dangogin ko raƙumin ko asaniya ko tunkiya ko akuya sai aka yanka sai aka ga tayi a cikin wannan ina hukuncin tayi ya halatta ana iya ci in ba za ka yi kyama ba hadisin al-Imam ya tabbata da haka sahabi Abu Sa'id al-Khudri yace mun tambaye manzo Allah cewa muna yanka matan waɗannan dabbobin idan muka samu ciki a mana jariri ko tayi a cikin wannan yaya zamu manzo Allah yace a a a menene zakatu zakatu jani zakatu ummi ai yankan da aka yi wa uwar wato hukuncin da na cikin ke ɗauka kenan da haka yadda aka yanka uwan ya halatta a ci uwan ba haka za a iya cin tayin da ke ci ina fata an fahimta amma wani ba zai iya ci ba sai dai in ba za ka iya ci ba ba ce dole ba ne amma an ce maka ya halatta ko kun fahimta jama'a da aka ce a haɗa duka a buge a soye a ci <laughs> to kun ji ma kun ji wanda suka san kansu an ce ya fi daɗi kwarai akwai wani malamin da ya ban labari kwanaki ya ce ya taɓa zuwa ya siyo tunkiya da shi ya ina jin kun ban mata ba yace da suka yanka sai suka ga ashe yana da ciki to shi abin da ya gane shi yayi ta gaya masa da za a siyar da za a siye ce wannan fatinkiyar tana da ciki sun ce mai a ai ko shi ne waye waye suka zuga shi dai <laughs> na san masu siyar da abubuwa da ya zo yanka ko sai aka ga har yan biyu ma a ciki to amma shi ya ce shi ya ba zai iya ce ba ta amma kun biya kuɗi da haka abin da ake cewa ne in aka samu a cikin to ya halatta a ci amma in ya zo da rai fa an gane to in ya zo da rai shine aka ce shi ma sai a yanka amma in ya zo a mace to yankan uwan ya ya ya ɗauki hukuncin yanka wallahu a'lam to sai mu dawo wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am to kun ji kuma wani ma <laughs> yace to yanzu lai ya ji mutum yayi kenan sai a tambaye ka ya kai musinna yawwa kaga yau zan muka fara magana sharaɗin musinna wanda ke ciki ai bai kai musinna ba ko da haka yanka ɗaya ne dai har yanzu <laughs> wallahu a'lam so idan ba manta ba a cikin bayani da muke a karatun na na eh gaskiya ne idan za a yi yanka ya tabbata abin da ake faɗi shine bismillahi wallahu akbar idan za ka yanka ne a madadinka da mutanen gidanka sai ka ce Allahumma haza li wa li ahli baiti ina fata an fahimta yawwa idan kuma an wakilta ka ne dan ya halatta mutum yana iya wakilta wani ya mishi ya bashi shi kuɗi cewa ka je ka siyan mu rago kuma ka yanka mu amma na wani to ko da kai ka je ka siya kai kiwo ka yanka kai har yanzu baka yi layya ba eh kai ma alaji ne da aka kai wancan sharaɗin na yan aski bai hau kanka ba ya hau kan wanda shine yake mallakan dabba ne an gane ko da aka idan ka zo ba ka yanka a madadin wanda ya wakilta ka sai ka ce Allahumma hadha li fulani ya Allah na wane ne in matar ka ce ka ce hadha li zawjik <laughs> hajiya habiba ko sai eh, kai kuma Allah ya baka ladan sawaiya <laughs> na fata gani wa alaikum assalam na eh ai larabci bai da wahala <laughs> ina ba eh na gane abinda muke cewa na sai eh, ai mun dunkula bayani ne ba ma son mu faɗaɗa ne saboda ba mu haɗin tattaunawa ba ne duk wanda mutum ya yi da can saudiya da nan gida ji ya yi na fata gane gwargwadon abin da dai kake da hali amma kamar yadda muka ishara ana fatan in kai da wanda mutane za su fi amfana an gane ko da wanda jinin zai fi kwarara shi yasa kaga manzo Allah shi da guda biyu yake yi raguna tika tika manya manya an gane to kaga kai ma kaga ba za ka hada jinin rago ɗaya da raguna biyu ba naman rago ɗaya da naman raguna biyu mutanen da za su amfana su ma ba za ka haɗa to haka alajin da zai yi layya da da da da wani bujimin sa kaga ba za ka haɗa da alajin da yi da rago ba ina fata an gane eh amma duka dai abin da aka fi so shine sakawa Allah ya sa mu dace sannan magana cewa an aka zo yanka wanda bai iya larabcin da ake yi ba sai a koya mai a lokacin bai da wahala to amma in babu wanda zai koya mai sai to ya Allah wannan nawa ne da mutanen gidana shine ma'anar magana Allah ya taimaka akwai wasu laduba da aka karantar da yadda ake kwantar da dabban da yadda ake yankawa da sauransu nan ba ma'allin tattauna ba ne yana jin sai mu yi hakuri ne ko eh, insha Allah idan ba manta ba muna cikin bayanin sifofin yadda ake juda da abubuwan da aka hana a ciki da abubuwan da aka ce dole sai sun cika kamar gaɓoɓin sujuda annabi ya ce an umarce shi a akan gaɓoɓi guda bakwai ko mun ji bayanin waɗannan gaɓoɓi muka ce to waɗannan gaɓoɓin ba a son ka ƙara kuma ba a son ka rage an gane wannan ke ko daga cikin hanyoyin da ake ƙarawa shine mutum ya su sujuda ya haɗa goshi da hanci da bakin shi kaga ya wuce gaɓoɓin da aka ce ko mutum ya kwantar da zira'in hannun shi a nan ne ma inda muke karatu ko in ba kuma tare yake cewa wa kana la yaftarishu dhira'ihi manzo Allah ya kasance baya shimfida zira'in hannunsa zira'i shine tsakiyar hannu wannan sai mutum ya kwantar da su a ƙasa annabi baya yin haka bal kana yanha anhu sai manzo Allah ya kasance ma yayi hanya cewa duk wanda ya sujuda ya tabbatar da cewa bai shimfiɗa hannun shi a ƙasa ba wa kana yarfa'uhu ma shi da kanshi manzon Allah a aikace yana ɗage zira'in hannun da cikin tafin hannun ne ake son mutum ya sujuda an gane ko wa yubayiduhu ma an jambayhi kuma yana nesanta hannayen shi daga gefen jikin shi hatta yabdu bayaba ibaihi min wara'i har daga baya wanda yake a bayan annabi sallallahu alaihi ya yakan ganin farin hasken hammatan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba karkashin wannan malamai suka yi a wasu ƙarin bayanai daga ciki suka ce na farko kaga wannan ya nuna cewa ashe lallai cikin hannun mutum sai ya kwanta a ƙasa kuma a kansa ake dogaro jama'an gane ko da haka duk wanda bai kwantar da cikin tafin hannun shi a ƙasa ba to sujjadan shi bai ta cika ba kaga yana iya zama sallar shi ta shi kenan gaba daya Allah ya kyauta da haka irin waɗanda a ranakun juma'a ko sallar idi suna zuwa a makare ba sa samun wuri a ciki sai a waje a kan ƙasa sai ka ga mutum yana ɗan mammakala hannu haka ko Allah ya sujudan shi da yi ba za mu zo mu ji ƙarin bayani kuma tun a baya mun ji annabi ya ce duk wanda bai cika da yi sujuda bai dogara akan waɗannan gaɓoɓin ba to sujjadan shi ba ta cika ba so a kiyaye jama'a sallah ibada ce kuma ana yi ne yadda Allah yake so a yi to sannan ka ji manzo Allah yakan buɗe hannayensa har a hango farin wato hasken hammatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farin fatan hammatan shi wasu malamai suka yi ishara da wannan hadisi cewa wannan dalili ne akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da gashin hammata wasu malamai suka ce wannan ba dalili bane dan cewa an hango farin fata baya ainihin wato kore cewa babu gashi a hammatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman babu dalilin da yake tabbatar da cewa haka karara kawai wasu malamai ne suka yi wato analogical deduction wato tsammanin hakan an gane ko sannan kuma suka ce wannan dalili ne akan annabi baya sa irin wa'annan riguna sai dai mayafi dan inda riga ya sa ba za a hango matan shi ba nan ma suka ce wannan ma ba hujja ne. dan a wancan zamanin ana yin wasu riguna masu gajerun hannaye kamar irin wannan alkaiba kuma mai faɗin hannu ina fata an gane da haka dan mutum ya baza hannun shi kana iya hango ciki kuma ba wai ana nufin an hango can tsakiya mutum ba duk inda aka hangi cikin hannun mutum ana iya cewa hammata kawai na fata an gane da haka malamai suka kawo wannan akan dalilin wato kore wancan fassarar da wasu malamai suka yi sannan kuma har ila yau suka nuna cewa wannan ya nuna ba a makalkalewa kamar da zamu zo mu ji a can gaba ba a makalkalewa a lokacin sujuda dan har annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada mutum ya makalkale kamar yadda mage ko muzuru ko canwa ke makalewa a san muzurin ya takure haka ko to mai sujuda ba a san ya takure kai so ake a ga ka ka bubbude to sai dai idan ana cikin sahu sai ya zan an yi sahu ta yadda babu damar da za ka yi wannan babban karewan to kada ka tattakura na kusa da kai don kowa ya ce zai haka gudun ba zai daɗi ba sai ka yi gwargwadon abin da ya samu an gane ko amma an kai kaɗai ne ko kamar liman shi sai ya yi shi a sifa ta buɗewan sosai sosai jama'a an gane ko to sai suka ci gaba da bayani cewa wa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bude wanda yake yi yakan kai ga law anna bahmatan aradat an tamurra tahta yadayhi marra kun ji ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya sujuda nan aka ce da kananan ƴaƴan bisashe za su an yi wato nufi su shige ta ƙarƙashin hannun manzan Allah to za su iya wucewa babu takura kaga wannan ya nuna annabi ya bar tazara ya bar space kenan an gane ko idan aka ce bahmatan ko bahmatun sune ƴaƴan awakai ƙanana mazansu da matansu farare da jajayensu ka san ƙananan ƴaƴan awakan nan sai ka ga wani rami amma sai kai mamaki sirf sai su shige to ballantana mutumin da ya buɗe hannun shi to wannan dai ana ƙara kwatanta mana yadda manzo Allah ke kaiwa matuƙa wajen bude hannayen nasa kuma an gane wannan ke ko a wani lafazin suka ce buhaimatan da tasjiri ko domin kalman bahama din wato a jam'i shi ana cewa biha shine kananan ƴaƴan tumakai da awakai wa kana yubaligu fi zalik kun ji ko manzo Allah yakan kaiwa matuƙa wajen buɗewa ɗin idan ya sujuda hatta qala a ashabihi har sai da wani daga cikin ya ce, in kunna lana'wi li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wallahi mukan tausaya wa manzon Allah shine abin da suke suke a nan lana'wi idan muka je manzan Allah yadda yake kai maka wajen buɗewa sai mu ga kai annabi ai da da baka matsa wa kanka ba sai mu ɗan jiwa na sallah salama wani ɗan damuwa haka yi yujafi biya daidai an jambayhi ila sajada saboda yadda maza Allah ke cewa matuƙa wajen tale hannayensa daga jaffan jikinsa idan ya yi sujuda ya yi can a ƙasa yake cewa la na'awi din nan ai narfi wa narifu gani ko annabi yake sujuda amma mu muke jin takura muke jin mashi damuwa kamar annabi ya cika kenan a ganin shi wannan kaga kaiwa matuƙa ne wajen sifanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake budewa a cikin sujuda wa kana ya'muru zalika fa yaqul to manzon Allah da yake yin haka ba wai iya kan shi yake tsayawa ba yana kuma yin umarni cewa me sallah to ya kai irin wannan wato gaya a yayin da yake sujuda me yake cewa fa yaqulu sai annabi yake idza sajadta kai ma in kai sujuda fa da kaffaika kun ga maganar da muka yi ko ka tabbatar da tafin hannayenka ka kwantar da su a ƙasa kaga umarni ne annabi ne fa da kaffaika sannan sai ce warfa mirfaqaika sannan sai ka tsage wato gwiwon hannunka sama da aka kada ka kwantar da hannunka a ƙasa an gane wannan da kyau ko wa yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa i'tadilu fi sujudi ku daidaita a cikin sujuda kaji kamar yadda ake daidaita sahu kamar yadda ya mana bayanin daidaituwa a cikin ruku'u to haka a cikin sujuda ma a daidaita da malamai suka zo za su fassara wannan daidaituwa suka ce abin da ake nufi shine gaɓoɓin nan guda bakwai da aka ce a yi sujuda a kansu ko to dukkansu ake son mutum ya dogara da su in ya yi sujuda ma'ana kada a samu ɗaya ɗan tsotsa ne kai sauran su suka riƙe sauran jikin a'a dukkansu guda bakwai ɗin ake son su riƙe jikin daidai wa daida kada ya zama an fi ba ɗaya ƙarfi fiye da ɗaya Allah ya sa an gane ma'anan wannan shine idan mutum ya yi sujudan nan ko da za a zo a ɗage mishi gaba ɗaya to zai iya faɗuwa saboda ya dogara a kansu shine ma'anan su su sujud jama'a an gane yadda ake sujudan ko ma ta ga wanda zai kuɗa zira'in shi kamar yadda ƙarshen hadisin zai nuna za ka ga goshin shi da ya ɗora a ƙasa to bai dogara da shi ba saboda ƙarfin na akan hannayen ne yanzu da haka goshin ba zai samu wannan i'tidali da ake so ba an gane wannan da kyau ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake i'tadilu fi sujudi ku rinka daidaita sujudan ku wala yabsutu ahadukum jira'aihi in bisafa wa fi lafzi kama yabsutu al-kalb kun ga magana ko annabi yace kada ɗayan ku ya shimfida tsintsiyan hannayensa kamar yadda kare ke shimfida hannayen shi yana kwanci wa fi lafzin akhar wa hadithin akhar a wani lafazin daban ko a wani hadisin daban annabi yace wala yaftarish ahadukum zira'aihi firashal kalbi kada ɗayan ku ya shimfida hannayen shi a ƙasa kamar yadda kare ke shimfida hannayen shi yana kwanta a ƙasa kowa da ya san sifan kwanciyar kare ko to idan ka kwantar da hannayenka a cikin sujuda ka kwatanta kanka da kare ke kuma kamar yadda muka ji annabi yana ta kore wato mutum ya kamanta kanshi da dabba a cikin sallah To ba daidai bane bari mu ku ji daga cikin wancan magana da muke mana ishara ga yana mala yake qala al-qadi domin wannan hadisi al-imam muslim ya fitar da shi da haka mala al-qadi iyad da yazo cikin aribatul ahwazi ga abin da yake cewa al-qadi abubakar ibn al-arabi afwan yace arada bihi kaunu sujuda adlan bi istiwa'i al-i'timadi ala rijlayn wato abin da yasa annabi yace ku daidaita a cikin sujudan ku yana nufin idan mutum ya sujjada kada ya zan wato ya dogara ne akan kafafu kadai a'a ya dogara akan dukkanin gabobin nan guda bakwai ya zama kuma daidaituwan ya raba su ikon. ina fata an gane sai ce alar rijilaini tun daga kafafu shine kirjin kafafu da muka ji a baya ko war rukbataini da guyawu guda biyu wal yadaini da tafin hannaye guda biyu wal wajhi sai kuma goshinka da hanci wala ya'khudhu adwun min al-i'tidal akthara min al-akhar kun ga magana kada wani gaban ya fi daukan nauyin jikin fiye da wani gaban ana son ka raba karfinka akan gabobin nan guda bakwai duka yayin da kai sujuda wa bihadha yakunu mutamassilan liqawlihi yace da haka mutum zai yi aiki da magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yace umirtu bisujudi ala sab'ati a'zumi an umarce ni in rika yin da akan kasusuwan jikina guda bakwai wa idza farasha jira'aihi farshal kalbi idan mutum ya shimfida hannayen shi kamar da kare ke shimfidawa kana li'timadu alaihi ma dunal wajhi kaga zai zan yanzu karfin shi akan hannayen ne amma ba a kan goshin shi ba fa yasqutu fardal waji yanzu sai ya zan goshin bai yi sujuda ba ke kuma an gane wannan ke ko ulki malam Nasiruddin Albani da ya dauko wannan magana shi ce wa hadal ma'ana kun ga ma'anan wannan bayanin qad jaa mansusan alayhi fi hadisi ibn Umar al-Ati fi ya zo karara a cikin hadisin Abdullahi dan Umar wanda za mu ji lafazin hadisi hadisin yana cewa fa innaka idza fa'alta zalik to idan kai irin wannan sujuda da aka gama sifanta maka tsaf sajada kullu abwin minka ma'ak yanzu dukkan gabobin jikinka sun yi sujuda tare da kai ke babu wani gaba da ya rage a jikinka face sai da ya zan shi ma yayi sujuda kamar yadda kai ma kai sujuda to abinda ake so kenan ba a son ya zan akwai wani gaba a jikinka da bai yi sujuda ba kun tuna baya aka ce har tufafin ka kada ka kulle su ko har gashin kanka ga waɗanda suke da gashi mazaje kada su kulle shi a sama ina fata an gane to duk wannan yana yin ƙarin bayani ne akan yadda ake son mutum ya tabbata a cikin sujuda Allah ya sa mu dace malam yace wa qad zakara nahwu ibnu daqiq al-eid haka babban malamin ibnu daqiq al-eid shi ma ya faɗi kwatankwacin wannan bayanin da ya zo yana fassara wannan hadisi ya ce la'allal murad bil itidali huna akwai yiwuwan abin da ake nufi da itidali a cikin sujuda a nan wabu hay'ati sujudi ala wifqil amr shine mutum yayi sujuda irin yadda shari'a ta umarce shi لأن الانسدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا domin irin sujudan da ake magana a wajen ruku'i daidaituwan shi ba ɗaya bane da irin wanda za ka yi in kai sujuda na ainihin wato a ɗora goshi a ƙasa fa innahu siwa siwa'u Ta ga a wajen ruku'u daidaituwan da aka ce ka yi a nan shine ƙashin gadon bayanka ya tafi a tsaye a miƙe an fahimta wal unuki da wuyanka wal matlubu huna amma a wajen sujuda fa irtifa'ul asafil ala al'a shine ka dage wato duk wani gaɓan da ba a san ka kwantar da su a ga sama sai dai iya guda bakwai din nan kawai ake son a gani a ƙasa an fahimta ko qala wa qad dhakara al-hukma huna maqrunan bi illati yace kuma anan ma an ambaci hukunci tare da faɗin illan shi fa inna tashabbuha bil ashiya'il al-khissisa yunasibu tarkihi fi salah domin kamanceceniya da waɗannan dabbobin to ana son mutum ya nisance su ne a cikin sallah shi yasa ake cewa ka kai kama da kare ko zaki ko na makamancin haka zama an fahimta ko sai malam yace wa kana yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yana cewa la gira aika. kaga ƙararar sai zo da lafazin hannu kada ka shimfiɗa hannayenka a cikin sujuda kenan basta sabu'u wato kamar yadda dabbobi masu dagi suke shimfiɗa hannayensu shine irin su zaki irin su damusa kasan duk kwanciyarsu kenan ko annabi ya ce kada ka shimfiɗa hannunka a sujuda kamar yadda suke yi wadda'in ala rahataika Kunji, ji annabi ce ka dogara shi shine idda'in ala a kan cikin tafin hannayenka shi ne rahatik an gane ko sannan sai ya ce wasu tujati an aika, sannan ka nesanta hannunka daga gefen jikinka shi ne daba'u daga ƙasan hammata zuwa kwitsinka ka san nan ne in ka makale hannunka za ka ga yana taɓawa ko to sai aka ce ka nesanta hannunka kada ya taɓa wannan gefen sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa innaka domin lallai tabbas kai ne sallah idza fa'alta zalik idan ka aikata waɗannan abubuwan da aka umarce ka ka nisanci abubuwan da aka hana ka sajada kullu adwin minka ma duk wani gaba a jikinka to sun yi sujuda tare da kai kenan ma'ana ƙasusuwan jikinka da annabi ya ce akwai ƙashi ɗari uku da sittin su ne gaɓoɓin jikin ɗan adam ko to gaɓoɓin nan naka guda ɗari uku da sittin sun yi sujuda tare da kai to abin da ake so kenan shi yasa ka ga aka koya maka yadda ake son kai sujuda idan ka gaza yin yadda aka yi ko ka wuce yadda aka yi to yanzu gaɓoɓin da jikin nan duka ba za su sujuda tare da kai ba akwai waɗanda za ka hana su juda sai sa in kana son ka yi irin wanda Allah yake so to ka kiyaye waɗannan abubuwa da aka yi umarni da su sannan ka nisanci abubuwan duk da aka yi hanya ina fatan jama'a an gane to bari mu karasa daga wannan gaba sannan sai mu nuna mana shi insha Allah a aikace daga ƙarshe mana yake wujubu tsamani da fi sujud yanzu tun da an gama yi maka bayani yaya ake son kai sujuda to idan ka tabbata a irin wannan yanayin to ana son ka samar da natsuwa an gane ko kada ka ce to tun da dai na yi abin da ake so bari in dago da wuri a sai kuma ka natsu an ga ka tabbata a cikin sujuda wannan natsuwa mala ce to wajibi ne yi. shi wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance ya amuru bi itmamin ruku'i was sujudi yana yin umarni da cika ruku'u da sujuda idan kai ruku'u ka cika ruku'unka idan kai sujuda ka cika wannan sujudi wa yadribu liman la yaf'alu dhalika masala har manzon Allah yana buga misali ga wanda baya cika ruku'un shi da sujudan shi in baka cikawa annabi ya ce misalin ka misalin alja'i'u misalin mayuwaci ne ya akulu tamrata والتمرتين لا تبيان لا تغنيان عنه شيئا mayunwaci jama'a wanda yunwa ta koda shi ya daɗe bai ci abinci ba sai ainihin wato ya samu dabino kwaya ɗaya ko kwaya biyu sai ya ci yanzu wannan mayunwacin ya ci abinci ko bai ci abinci ba ya ci abinci amma abincin ya biya bukata bai biya ba to haka misalin wanda yake yin ruku'u bai cika ba a zahiri za a ga yayin ruku amma bai cika rukun da ake so a zahiri ga shi yayin sujuda amma bai cika sujudan da ake so ba kaga kwatan kwatin da annabi ya kwatanta da shi kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ne, an shay'a biyu nan kwaya ɗaya ko kwaya biyu wallahi ba su wadatar da shi komai na yin wanda yake ji ba ya dai ga gashi dai a zahiri yana cin wani abu to haka ruku'u da sujudan da ba a samar da natsuwa ba a zahiri yayi sujuda a zahiri yayi ruku'u amma ruku'un bai tsina na mashi komai ba domin ba karɓaɓɓe ba ne wa kana ya ƙulu fihi a nan ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu min aswa'in nasi sariqatan wanda ya irin wannan sujudan wato wanda bai natsu ba kawai sai ya miƙe ko ya yi ruku'u bai samar da natsuwa ba sai ya miƙe annabi ya ce wannan shine mafi munin satan da mutum yake yi kaga an kwatanta shi da ɓarawo a ce kana sallah kuma hukuncin ɓarawo ne a kanka Allah ya kyauta to me ka sata ne abin tambaya ne ka sace ruku'unka da sujudanka baka yi su yadda Allah ke so ba jama'a gane wannan da ko Allah ya kyauta ka ko ga wannan shine sata mafi muni a ce sata na sallan ka kuma sallan naka a wannan shine mafi munin sata barawo ma ai satan kayan shi ko sai dai ya na wani to kai da ka tashi yin satan ba wai kayan alatun duniya ba a'a ibada da Allah ya ce a yi shi kasata kuma madadin ka sati na wani kaɗan rage zafi ko a'a nakan kuma kake sata ka lalle manzo Allah ya iya kwatance zalla ya ce innahu min aswa innati sariqatan wannan shine mafi munin barawo a cikin mutane Allah ya raba mu da sata wa kana yahkumu bi batlan salati man la yuqimu man la yuqimu ko la yuqima sulbahu fi ruku'i wa sujud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta sallan duk wanda baya miƙar da gadan bayan shi a cikin ruku'u ne ko a cikin sujuda cewa ba shi da sallah kaga karshen tuka tuka kenan ko shine abinda duk wannan abin zai kai zuwa gare shi shine in baka yi yadda aka ce ba to ka da sallah wannan na daga cikin wuraren da ake gane matsayin sallan mai sallah wajen karbuwa ko rashin karbuwa shi yasa duk wanda zaka ga yana irin wannan sallah na sauri sauri din nan fijo ko Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar rabbana wa lakal hamdu assalamu alaikum wallahi bai da sallah saboda manzon Allah ne yace bai da sallah da haka idan kana bin me irin wannan sallan sallah to da kai da shi duk ba ku da sallah dan ka bi wanda bai da sallah sallah ko kun gane jama'a da haka wajibi a rinka samar da natsuwa a cikin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya hukunta duk wanda baya miƙar da gadon bayan shi a cikin ruku'u ko sujuda ya hukunta sallar shi cewa ba shi da sallah kama sabaka tafsiluhu fi ruku'i kamar yadda bayani ya gabata a inda can aka yi bayani ruku'i wa amara al-musi'a salatahu bi litni inani fi sujudi kama taqaddama fi awwal ba kuma manzon Allah ya umarci wannan sahabi da ya yi ɓatacciyar sallah annabi ya umarci shi cewa lallai daga cikin dalilin da yasa aka hukunta sallar cewa ta ɓaci shine baya samar da natsuwa a ruku'u da sujuda da haka da annabi ya koya mashi sai ya ce mai ka samar da natsuwa in kai ruku'u kamar yadda ake bukatar ka samar da natsuwa a cikin sujudanka jama'a an gane wannan kai ko wannan hadisi ya riga ya gabata a baya Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to wannan shine ƙarshen gaban da yi wato muke ta ƙoƙarin kaiwa yanzu za mu nuna mana insha Allah a cikin minti biyu da ya rage mana a aikace sai mun zo darasi na gaba sai mu tashi inda malam ce azkaru sujudi zikirorin sujuda wai kaji tun da ake maka bayani game da sujudan nan ƙoƙari ake sujudan ma ta kyau tukuna kafin a fara gaya maka to me ake cewa a sujuda dan in baka yi sujudan mai kyau ba to zikirin da za ka yi ba zai amfana maka komai ba jama'a an gane wannan ko Allah ya sa mu dace to sai mun dawo insha Allah ina jin bayan hutun sallah kenan ko eh, tun da ka ga mako mai zuwa zai zama ana shirin gobe sallah to kaga gobe sallah wani yana gaban tela ba ma zai zo karatun ba to gara mu ba ku je ku ta rikicin ku da tela wani kuma yana ta yana ta kiwon rago ko da eh, Allah ubangiji ya kai mu zai da lafiya a yanzu insha Allah za mu nuna mana to malam bashir saman za mu haune ko yaya dan ka saba cewa mu hau ba to kun je ko ya ce mu hau ba na amma da kana magana ne to bari mu gama aunawa sai ok saboda a nuna to za a jawo shi to in zai zo mu gani eh mic din nake nufin a jawo na'am ah, idan ba a manta ba mun yi ƙoƙarin ah, nuna cewa yayin da mutum zai tafi ah, sujuda a yayin da kake tsaye a sallah ka gane wannan da kyau ko abu na farko malamin ya yi mana bayani cewa wanda zai tafi sujuda to zai ɗaga hannu wajen yin kabbara Allahu akbar to idan kana tafiya sujudar mun ji cewa ba da gwiwa za ka fara sakan ƙasa ba ko duk da an samu malaman da suka zo da wannan ra'ayi amma mun ji cewa kuskure ne hannayenka shi za ka fara kaiwa ƙasa ma'ana idan ka ce Allahu akbar to hannayenka za a ga suka su fara kaiwa ƙasa sannan sai gwiwanka sai ya biyo baya jama'a an fahimta ko idan ka fara kai juyawunka ƙasa to ka kamanta sallanka da raƙumi annabi kuma ya ce kada ka kama da raƙumi raƙumi da me yake fara cakan ƙasa in zai kwanta da gwiwa da haka kai kar ka fara cakan ƙasa da gwiwa ka fara kai hannu ne mun ji wannan shine na farko ko to yayin da an yi wato kai gaban sujuda to shine aka ce ana son a kai gaɓoɓi guda bakwai tafukan hannayenka sai kirjin ainihin wato kafanka idan aka ce kirji shine in ka kwantar da yatsunka haka an gane to yatsun kafanka in suka kwanta to yanzu kana kan kirjin kafan kenan to nan ne ake yin sujuda da shi sannan kamar yadda muka ambata za mu nuna mana shi ana son ka haɗe digadiginka ba a ware su ba a buɗe ƙafa ana haɗe su ne ainihin wato yayin sujuda an ji na biyu ko sannan na uku idan ka yi sujudan cikin tafin hannunka aka ce ya kanta a ƙasa shi ne abin da annabi ya umarni da haka kada mutum ya aza hannun shi kawai akan gwiwa haka yana haka irin yadda za a ga wasu ke yi sa haka wasu ke sujuda gaskiya wannan ba sujuda ba ne ina fata an gane sannan kuma kada mutum ya matse wato hannun shi da gefen jikin shi ana son ya buɗa shi Shi ne aka ce ana hango ammatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta baya kuma an gane ko sannan yatsu a wajen sujuda matse su ake yi ba kamar wajen ruku'u da aka ce ka baza hannayenka akan gwiwa ba shi a wajen sujuda matse za ka yi duka sai su kalla alkibla kuma muna kiyaye gabobin ko to yayin da ka kwantar da su kan matse yatsun to yanzu saura goshinka da hancinka idan ka tashi ajiye su sai ka ajiye su daura da ainihin wato hannayen shine haka ka ga yanzu tafin hannunka na kusa da kunninka ko to kuma kana iya matsawa da hannunka baya kaɗan ya zama yana daura da kafaɗanka duk wanda ka kai yayi jama'a an fahimta ko abinda ake so shine ya zama ka ba da ainihin tazara ka yi sujuda to sai cinyanka ne abin da muka ji ana son ya zama a tsaye haka haka ake son a ga cinyanka a tsaye a yayin sujuda kada a ga ya kwanta baya haka in ya kwanta baya haka to za ka takura a cikin sujuda kamar yadda in ya kwanta gaba to shi kuma sujudan ka zai yi sufa da yawa ya fata an fahimta to shi ne ana son a gan shi ne a tsaye kada ya lotse baya kada kuma ya kwanta gaba to da haka ne za ka yi sujuda cikakke an gane wannan da kyau ko da haka in ka kwanta sujudan to sai ka aza bushinka da hancinka ya zama su ne a ƙasa a lokaci guda kada ka ɗage hancinka sama sai ya zama da tsakiyar kai za ka yi sujuda kenan an gane wannan da kyau ko to goshi ake son mutum ya aza a ƙasa sai idan ka yi sujudan sai ka yi lissafin gaɓoɓi nawa ne yanzu a ƙasa kaga cikin yatsun kafa na dama da na hagu guda biyu sai gwiwan dama da hagu guda biyu sai cikin tafin hannu na dama da na hagu guda biyu kai ga shida ko to na bakwai din shine goshi da hanci to dukansu ana son ka ji ka kwanta a kansu duka gaɓoɓin kada ka ɗage ɗaya kamar da muka ce wani ya su jira sai ya ɗage kafa haka ko ta yi ka rage an fahimta yanzu ba akan gabobi bakwai kai su juda ba ko kuma wanda zai su juda kwantar da hannun shi haka shi ne abin da ake karantawa cewa kai kama da yawwa kare jama'a an fahimci waɗannan ko sannan idan mutum ya tashi yin juda akwai wanda ba da kwantar da hannun shi haka shi ma ba haka bane dan yanzu kaga wannan yanzu yana kallon kudu ne da arewa idan an fahimta ko gabas kuma aka ce ka nuna yatsun naka su kalla haka cikin tsinka idan ka kwantar to yatsun kafanka za a ga su ma san kala alƙibla sannan sai ka haɗe digadigin a ƙarshe jama'a an fahimci wannan da ko to daga nan ne sai ka fara yin zikirin da ake yi ka samar da sujudan da ake cewa kenan kamar da annabi ya ce an umarce shi a akan gaɓoɓi guda ainihin wato bakwai jama'a mun fahimta wallahu a'ala wa insha Allah idan muka kammala muka zo za mu sake nuna mana yayin da za mu yi bayanin sifar sallar aikace a nan za mu saurara wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa